أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجارة وانا يمتي على رباء عشرين بيدي ga watan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekaru 1443 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 23 ga watan yuni shekara ta 2022 miladiya a ci gaba da darasin fikihu a wannan masallaci mai albarka kowane mako na laraba Suna karanta littafin fiqhul muyassar fi gawil kitabi was sunna wato fiqhu a sauƙaƙe a bisa haske na alƙur'ani da sunna na wato alishe kuma idan ba manta ba muna nan a babi na uku tare da malam inda yake magana akan yadda ake biyan bukata da kuma ladubbansa wato bukata ta ba haya ko fitsari ko ma menene da inda ɗan adam zai biya bukatarsa da kuma wato matsaloli a ƙarƙashin wannan babi wanda mun yi matsala ta farko tsarki da abin da ya shafi ruwa da kuma tsarki da abin da ya shafi wato dutse ko ƙashi ko kuma kashin dabbobi duk mun jirgin malam ya faɗa akan waɗannan abubuwa gaba ɗaya sannan mun karanta matsala ta biyu shi ma da malam ya magana a kan fuskantar alƙibla lokacin biyan bukata ko juyawa alƙibla baya fili inda babu gini babu kowa da kuma yadda matsalar take idan ya zanto cewa banɗakin a cikin gida ne kewayayyen guri wanda ba a ganin mutum ba fili ba ne kalale wanda muka kwana a ƙarshen wannan matsala da yau insha Allah ta'ala yanzu za mu tashi a matsala ta uku matsala ta uku a ƙarƙashin wannan babi shine malam ce ma ya yasunnu fi'luhu li dakhil al-khala' an gane ko abin da yake zama sunna ga mai shiga ban daki wanda zai shiga ban daki ko bayi makewayi mai ne sunna a gare shi lafazin alkhala wuri na biyan bukata an ce masa khala saboda babu kowa a wurin galibi ban daki shi kadai ke zama babu mutum a cikin dakin ya zauna ba zai zauna a ciki ba ko sai mutum ya zo zai biya saboda ana yin shi a gefe can akan tafi a ware jan a biya bukata an gane ko an ga wajen beko shafi ne nawa ne a naku talatin daidai yawa wannan ina ga daga yanzu sai mai da wannan gida a rika amfani da wancan insha Allah dide da dai har yanzu yau mana makara ta gaban an so wancan ba amma insha Allah ina sa ran a karɓo su kada zo a fara azumi ya kamata mu fara guda biyan nan a sai mu rika yi da shafi iri daya in Allah ya an gane shi yasa ban faɗa ba gaskiya dan na san akwai bambancin shafi ku kadai kuke da wannan wannan ma ni kadai nake da shi wannan shafi na 30 wannan kuma shafi na 29 aga akwai bambanci kada su malam yace abin da yake sunna game shiga ban daki malam yace ya sunnu lil al khala sunna ne game shiga ban daki ana so qaul ya faɗi wannan magana yayi wannan zikiri yayi wannan addu'a yace bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith da sunan Allah nake shiga ban dakin nan ya Allah ina neman tsarinka daga namijin aljani shine khubuthi wal khaba'ith da ainihin wato matamatar aljani ina ba ta aljana ce ta matar aljana ana <laughs> jina ya gwari eh ta matar aljana ba wai kana neman tsari daga datti da dattittika ba an fahimta a alkhubus wal wato namijin aljani da kuma dukkan wani wato aljani mugu namiji ko mace shine khaba'is jam'in su ne na khabith ina fata muna fahimta wa inda intihai lokacin da mutum kaga anan idan ka zo yi kuma ya nuna mana wani ana shiga ne da kafar hagu in ka faɗi wannan addu'a lokacin da ka kammala biyan buƙatar ka ya ka shiga ban ɗaki din ita wal khuruj kuma ka zo za ka fito to sai ka ce ghufranak mana ya Allah gafarar ka nake nema Allah ka gafarta mini ila zukunna wannan da kai wajen biyan buƙatar ka ka saba ma Allah da ka kalli alƙiblar da ba a so ka ainihin wato kalla ba kila ka juya mata baya kila ka yi wani abu wanda bai dace ka yi ba a matsayin ka na dan adam ajili ne sai Allah madaukakin sarki ya baka cikin yalwar falalarsa annabi ya ce ka ce Allah gafarta mini ina fata muna fahimta kila ta yi bayan gidan ma ba yadda ake so ba nishinka da yadda kake fitsari ko yin bayan gidan dukkan shi ya saba ma yadda ya kamata a ci kawai dai kana neman Allah ya fi maka shikenan gufrana malam yace wata taqdim rijlihi al-yusra inda dukul gashi nan ma ce ana so mutum ya gabatar da ƙafarsa ta hagu lokacin shiga ban daki zama ta fara sa ƙafar hagu in ka yi addu'ar can waliyum na ka fara fitar da ƙafarka ta dama inda al yayin fitowa daga ban daki wa Allah ya shifa auratahu sannan kada shi mai biyan bukatar nan ya yaye al'aurarsa ka fito tsirara kowa na ganin ka kar kai haka ko da ka sa wani wuri a wani abu ko tsimma ko zani ko tawel ka rufe jikinka dai kada ya zama dai ka abu buɗe ke hatta ya dunu min al'ardi kuma idan ka zo din sai ka zo dab da ƙasa sai ka zo dab da me ake nufi da dab da ƙasa sannan ka bude ta ka sanda za ka biya bukatan yake ne wani idan ya matsu cin gane ta zai cire wandon shi ko rigarsa ko yana kokarin ya kwance kafin ya kai kasa ya yi tsirara duk kana ganin sa a kar mutum ya haka shine la yakshifu awratahu kar ka bude al'aurar ka sanda ka je tsugunnawa ka biya bukata tun da tsaye a sai ka durkusa ka yi kasa tukunna ka zo dab da kasa lokacin da za ka biya bukata ba lokacin ake so ka cire ka buɗe ta al'aurarta shi ne abinda malam yake nufi wa idan kana fil idan kuwa a fili ne a sahara babu gini a can daji malam yake cewa yustahabbu lahu ibadi ana so yayi nesa har ya zo kusa kusa da ayarin ko abokanan tafiyarsu wanda aya ta can nesa an fahimta in a fili ne wal istitar ya kuma sitirce da wani abu in akwai bishiya ya ɓoye a bayanta ko da ba cikin inuwar ta bane amma dai ga wani bishiya wanda ta kare shi daga inda saitin mutane yake mutum na nesa ba zai iya hangan shi kai tsaye ba sai ya kalli wannan bishiyar ta kare ko wani gini ko wani shinge an fahimta kuma ya rufe jikinsa kar ya bude ko ina duk istitar mu yace hatta la yura dan kar a shi kar wa adillatu zalika dalili akan wannan duka bayanan da aka yi malam yace hadithu jabirin radiyallahu anhu hadisin jabir Allah ya kara masa yadda qala yake cewa kharajina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama fi safarin yace mun fito tare da annabi alaihi salatu wassalam a halin tafiya da muka fito wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la ya'ti birazi hatta yataghayyabu fala yura annabi baya zuwa banɗaki daki shine biraz an gane wannan ko ya bukatar sa hatta yataghayyab sai yayi nita ya bace gaba ɗaya ba ganin sai su ce fala yura ba mai ganin sa sai ya tafi ya gangara ya tafi wani wuri wanda yake ganin su kawai za a shiga annabi ya tafi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wani gari da muka taɓa zuwa dawa wannan garin yana da nisa sosai kuma babu hanya mai kyau ba hanyar mota sai dai mashin sharaɗi mashin ɗin goyo ake wanda za a goya ya iya mashin shi ma mai goyon ya iya mashin saboda wanda za ka yi tuki ne haka da tsaunuka ake hawa a shiga zabo a fara rami a je inda za a yi fito a sa mashin da a kwale-kwale da ku mutane a tsallakar da ku sannan a ci gaba Kin kamar takwas da rabi na safe wallahi kin tara da rabi na dare maka kai ga nisa ga tafiya a nan najeriya A <laughs> wato mu kan mashin da muka ba burkin mu karewa yi da muka jiki wani dutse aka muka dai ƙara saba burki to aka je boda ta ƙarshe to za ku bar mashinan ba da shi za mu shiga garin ba shi garin ba shi da ƙofa sai ruwa kwale-kwale ne dole sai ruwa ake shiga garin so har saraki cikin garin shi ma yana da nashi jirgin babban jirgi yake da shi wanda ake fito kuma aikinsu shi da su malamin ciki fi hannun zuba da a lokacin wallahi eh kwanan mu biyu sannan muka ji a takaicen takaita da kwana ɗaya da muka ɓata tafiya da dawowa shi ma a wannan yinin ka gane to mahallin shaɗin da yake so ba baku labarin daren shine ba su da ban aiki a garin gaba ɗaya ba ban ɗaki sai dai kawai wanda ke so ya yi wani abu zai yanki daji hada sarkin mu <laughs> wallahi haka ake yi wanka a rafi ake yi za a jaya wanka a rafi baban ɗaki ko ba shum na irin gida ka shiga ka dabo kike ka sisirce ba su da shi ba su da wannan waya sai dai kawai a shiga rafi wanki ma a rafi wanka haka amma ba haya kuma sosai a yanki cikin daji can kai ne ka ɓoye cikin itatuwa dukkan kowa da kowa mata ko ba su san komai ba da mazan ma akan abin da ya shafi addini aka tara mun matan garin dan kauye ya ka tunta ba wani babban tuka mutum da gidajen ma guda nawa ne ba su wuce gidaje hamsin sittin ba a ciki wallahi alam fatiha ba su iya ba sarki ba su a ƙasar nan kuwa a afin fairan kai ka gode ma Allah ba ai ana karantar da su an aji musu malami mai rika karantar da su ne wata biyu ce wani ya dawo wani ya tafi kaga irin wannan abun mu da muke birni ba mu san wai ana zuwa daji don biyan bukata ko a zamanin sahabbai sun san da wannan ana yin haka da na aisha ai ta je wayi ne ummu misba ta raka ta lokacin da yake ta ta yi cewa wai ta yi zina da ita da safwan ibn mu'affir akai mata sharri ko ba haka aka yi ba sai ita ummu misba din ce tun cibe ta taka zanin ta za ta fada sai ta ce ta isa misba ta ce Allah wadaran misba ta ce ke na na shaki nan ta ce ya zaki zage shi mutum bawan Allah da ya halarci yakin Badar ta ce ke hala baki ji me yake cewa bane da abin da ake fara ta ce me ake cewa Aikin jikin jikin jikin jikin kin ji ji inda ba ta ji magana kenan sai ta ji gaba ɗaya bukatar da za ta je ma ya koma ba ta yi mai bukata dole aka so ta dawo cikin bakin ciki da damuwa ka gane cewa a lokacin babu mu yanzu zamani ne ya kawo yan birni kana ɗaki za ka shiga da ka buɗe nan kofan kawai za ka shiga ban ɗaki har da telefon a cikin ban ɗaki har da talabijin a ban ɗaki ko ba ka bane har na gol ake ko ba ka bane su duk irin wa'in abubuwa zamani ne kama a gani Allah shirye da mu to annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai irin wannan yakan tafi nesa ne ba a ganin sa to kai ma in hakan ta kama in a daji ne ko a sahara ko a gona ka da inda za a ganka tafi can inda ka san tabbas ka boye malam ya ce wa hadithu ali radiyallahu anhu banda wannan ma akwai hadisin aliyu dan abi talib wanda shi ma yake karfafa wannan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace annabi alaihi salatu wassalam yace sitru ma bainal jinni wa awrati bani adam sitirar da ke tsakanin aljanu da al'aurar dan adam aljanu suna kallon al'aurar dan adam an fahimta to amma sitirar da take kange aljanun ba za su ga al'aurar dan adam ba annabi ya ce idza da khala musamman idan dan adam ya shiga ban aiki shi ne an ya kula bismillah da ka zo shi aka ce bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan afwan Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ko da baka iya ba an kace bismillah tun tai ka riga ka kira sunan Allah aljannan zai tsere amma baka addu'a ba sai ka shiga yana ne ta kallon kai na maka dariya shi aljanni idan ma jikin ya burge shi ko ya burge ta sai ta shige jikinka shi ma haka in ta ce an fahimta malam ya ce wa hadithu anas radiyallahu anhu haka nan kuma da hadithin anas Allah ya kara masa yarda yanzu kaga aka mana hadisi na nawa na uku na farko ya kawo hadisin Jabir yanzu ya kawo hadisin Aliyu yanzu da hadisin Anas shi shine na uku ya ce shi ma wannan hadisi yana tabbatar da wannan kana annabi sallallahu alaihi wasallam idan dakala al-qala in ji Anas yake cewa annabi sallallahu ya kasance idan ya shiga ban daki qala wa ma'ana in zai shiga shine ma'ana in in ya shiga din ma'ana idan zai shiga yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman tsaronka daga aljanu maza da mata wa hadithu Aisha yanzu ga na hudu hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda ita ma tace kana idza kharaja min al-khala annabi ya kasance in ya fito a ban daki Allah sai ya ce ghufranaka Allah ka gafarta mini wa hadithu Umar hadisi na biyar shine hadithu ibn Umar hadisin Abdullah ibn Umar yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-haja annabi ya kasance in yana so ya biya bukatarsa la yarfa'u thawbahu baya daga tufafinsa sanda yake biyan bukata hatta dunu min al-ardi sai ya zo dab da kasa sanne yake daga tufafin ina ba ta muna fahimta akwai daga cikin mutane wanda ya shi ban daki ya biya bukata sai ya tuba kayan jikin shi gaba da akwai ko babu akwai to ko da za mu haramta masa wannan mu hana shi a wani wuri to a wani wurin za mu iya barinsa idan a cikin gida ne kuma babu kowa da zai ganshi kuma ya ɗan sifirce jikinsa shi kenan zai biya bukatar matsala ta hudu a ƙarƙashin wannan fasali ko a wannan babi malam ya ce ma ya haramu ilhu alaman arada qada al-haja abinda yake haramun ne mutum ya aikata shi kan da yake so ya biya bukatarsa haramun ne ba a so ka aikata malam ya ce ya harumul baulu fil ma'in rakib haramun ne kai fitsari a ruwan da yake taskajauri guda bai tafiya an tara ruwa ko ga wani ruwa ya kwanta bai tafiya zo kai fitsari a cikin shi wannan haramun ne ba a so ana fahimta shi ne daskararren ruwan da bai tafiya yake bai gudana ina mafhumul mukhalafa shine in yana gudana ba labi ka iya kaga fitsarin ka ruwan zai wuce shi ba zai tsaya a wurin ba amma wannan yana wurin ka zo ka tsari to baya halatta bayan nan wannan hanin ya zo ne sakamakon hadisin Jabir alin nahayi hadisi na Jabir bai alisalama alin nabiyyi ne ko daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, annahu naha anil bawl fil ma'ir rakid annabi ya hana a tsari akan daskararren ruwa wala yumsik karahu bi yaminihi kada mutun ya kama gabansa da hannun dama shi ka riƙe alƙalaminka da hannun dama an fahimta haramun sunan wala ya san jijiya karke ƙarfi da hannun dama ka gama biyan bukata ka sa hannun dama ka wanki a karka yi wani ba a kama gaba da shi ba kuma a yin wanki da shi don mai aka hana malam ya ce da kaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda faɗin annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan bala ahadukum idan ɗayanku ya yi fitsari ko zai yi fitsari Wala ya akuzanna zakarahu bi yamini kada ya kuskure ya rike gabansa game da hannun daman shi wala yastanji bi yaminihi kada kuma yayi tsarki da hannunsa da dama sai da me sai da hagu wa yahrumu alaihi al abu ta gaba kenan haramun ne kuma shi ya fitsari wanda zai biya bukata qawil ghaiqi ko yayi bayan gida fi a akan hanyar da mutane ke wucewa Aufin zilli ko kuma a inuwa da ake zuwa a kwan a zauna a huta kare ba a fitsari a inuwa kan a inuwa ko bayan gida ko kuma ainihin wato a kan hanyar da ake wucewa an fahimta Ya ce, aufin hada'iqil amma ko kuma a cikin lambu da gamamme da yake cewa al'amma amma mummun lambu su ne waɗannan fak da ake da su wanda kowa na zuwa zo ya huta idan sai abin da zai siya ɗan yi hira da abokanansa ya tafi irin wannan wuraren ka ɗauka kawai mutum ya bayan gida a wani ba a buƙatar wannan haramun ne su ake cewa hada'iq ƙamma wanda kowa na zuwa public wato park da ake zuwa ana fahimta? mala yake cewa ta hata shajaratin musmira ko kuma ya yi fitsari ko ya biya bukatarsa a ƙarƙashin bishiyar da take yin yaya inda tana yaya to ba za ta yi fitsari a ƙarƙashin da tana fitar da ƙwara mangwara ne gwai ba ne ayaba ce inda tana yaya ba a yi au ya miyahi ko kuma hanyar ruwa inda ruwa ake ɗiban ruwa ko kaza an fahimta ga ruwa zai zo ya wuce akwai kan famfo a wurin ko rijiya ce a bakin rijiya ka an zo an yi ajiya mara kyau sun yi mugun gani an fahimta duka wannan haramun ne ba a yin su inda ana ci ya fi tabbatuwa akan wanda ake ci amma ko da ba a ci annabi bai yi tansisi ba saboda aka dole ko shi ma za a hana ka fahimta yanzu kamar bishiyoyin da ba a ci kamar wasu bishiya wani yaya kamar wacce ce ba ta yayan ba a ci yayan da baka tuno wata bayi yi ok so ko ina ne gaskiya in ke karkashin bishiya ce kuma tana yaya aka a zauna ce ya yi tsari kawai bayan gida ما yake cewa رواه معاذ yace wa mu'azin hakan ya zama haramun ne saboda abinda mu'azu ya ruwaito qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mu'azu ce manzo sallama ya ce ittaqul mala'in as-salat kuni sanci wuraren da suke sabbaba la'ana guda uku za su ja maka tsinuwar Allah kuni sance su ne mala'in na farko shine al-biraz fil mawarid an gane ko albiraz fil mawarid yin bayan gida a wuraren da ake ɗibo ruwa ko a hanya ko rafi ne za a ɗibo ruwa ko wata rijiya ce ko wani bohol ne inda ake zuwa a kawo mutum ya bayan gida haramu suna sababa tsinuwar Allah suna tsare mu sannan wa qari'atu tariq da yi a kan hanya kana tafiya hanyar da mutane ke bi ko ka zo kai bayan gida wa shi ma yana sababa tsinuwa wa zillu da inuwa da mutane ke zama su huta ko a zauna a dan rage lokaci a dan dai huta da yake bayan da'awa to duka wannan suna sababa inuwa Allah ya tsare mu tsare mu mala yake cewa wali hadisi abi hurairah radiyallahu anhu haka nan dai har ila yau saboda hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala yace lallai annabi alaihi salatu wassalam yace ittaqul la'inaini ku ji tsoron kabaibai biyu a wata riwaya kenan ta abi hurairah masu sabbaba tsinuwa su kuma wancan guda uku wannan kuma guda nawa guda biyu qalu sahabbai suka ce wa man la'inani ya rasulullah mainene abaiban da suke sabbaba la'ana ya annabin Allah suka tambaye shi qala sai annabi yace allazi yatakhalla fi tariqin nas shine wanda yake yin bayan gida a hanyar da mutane ke wucewa ai wannan yana sababa tsinuwa aw fi zillihim ko kuma a ilwar su mutane ilwar da mutane ke huta ko a ji a bayan gida wurin kama ya harumu alaihi qira'at alquran kamar yadda haramun ne ga mai zuwa ya biya bukata ya karanta za ka shiga bayi kana karatun ƙur'ani shi ta gani ce muku ya su ne jige su karatun qur'ani ne malama tattaka qur'anin jige ina fata muna fahimta suna tattaka shi to haramun ne ga mai shiga ban ɗaki ya karanta Sa'an nan wa ya yahrumu alayhi al-istijwa bin rawfi haramun ne mutum yayi tsarki da kashin dambobi kashin shanu shine rawu aw al'azm ko kuma kashi aw bi ta'amil muhtarib ko da abincin da ake girmamawa kaje kai ban daki kai ba haya abinci da kai ne ba karasa ba ka sai ai ga wani bishe mu ga wani mangoro sai ka tsinko shi ka katse shi ai girmama mangoro to haramun ne wannan ko apple ko gwaiba ko ayaba kowa mai wanda zai ana girmama shi abinci ne kai kai amfani da shi kai ko da ma ba tsinko shi ke ba kai ka tafi da shi yana tare da kai ne abu kai amfani da shi a ba a yi ana fahimta sannan ya ce wannan kuma ya faru ne da hadisi jabir radiyallahu anhu saboda hadisin jabir Allah ya tsara masa yadda yake cewa na nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yattamassaha bi awamin aw bi ibar bi ba'ar ke nake so ce au bi ba'arin akan ce ba'ar ana nufin kashin dabbobi ina fata ana fahimta ba'ar su dillo ala mai ne ina zai tana nuni akan almashi ko ko akan dabbobi idan kaga kashin dabbobi na nuna cewa akwai dabbobi a wurin in kaga kashin wannan ba'ar da ba'ar da arrahu duk su da a ba'ar shi ne kashin dabbobi shi ma wancan maros kashin dabbobi ya gina ya ce to haramun ne mutum ya ainihin wato yi goge jikinsa bayan ya biya bukata da kashi ko da kashin dabbobi to ragowar fadarar da ke fitowa waya ya harumu qada'ul hajjati bayna quburil muslimin haramun ne kuma daga ciki har yanzu mutum ya tsugunna ya biya bukatar sa a tsakankanin kaburburan musulmi kuma gabarta ana fahimta na musulmi faqala annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi yake cewa la ubali an gane wannan ko a wasatul quburi qadaitu hajati aw wasatus suqi an gane ku la ubali a wasat al-qubur qadayta hajati qadaytu hajati aw wasat as-suqi wannan hadisin ya zo a siga na tambaya rawu ibn maja kuma imam al-albani ya inganta hadisin a cikin rawul galil yace ban damu ba mana ban damu ba a wasaqis quburi qadaitu hajati shin a tsakiyar kaburbura ne na biya bukata ta au wasa usuki ko a tsakiyar kasuwa mana wanda in za mu kalla hadisin sai mu ga kamar yana nuna ana iya yin haka in ta kama amma a makabartan wanda ba musulmai ba an gane ko amma duk da haka wannan hadisin ya fito mana da ma'anar da muke bukata ba har yanzu sai dai wala Allah za mu iya duba shurrah mai suka faɗa mai suka fahimta dangane da hadisin na'am al-mas'alatu al ta biyar ma yakrahu fi'luhu lil mutakhalli wannan nan yanzu da muka kammala haramun ne a yi su wannan kuma yanzu na gaba shine abin da ake kyamar mai biyan bukata ya aikata su makaruhi malai ce yukrahu hal qada al-hajj istiqbal mahab ar-rih bila ha'il wato an mace ba a so kar mai biyan bukata ya fuskanci inda iska take bugawa take kadawa ba tare da wani abu da ya kewaye shi mabugar iska karka ya kai da yanzu nan gida akwai aljinu a ciki mutum yana bayan gida a ga kawai ya kama bayan gidan yana ci zai iya faruwa aljini ya riga ya bige shi Allah kyauta yace li Allah yartadda al-bawlu ilayhi amma kaga dalilin da malamin ya kawo yace saboda kada fitarin ya dawo mai jiki ka zo kana fitari iska tana kadawa sai kana fitari yana fiya iskan kuma tana koro shi haka inda kake kaga zai kade kake zai zaka ji ka cikin da yace wa yukrahu al-kalam makaruhi ne magana shi ma ba a so mutum ya dinga magana qad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yaqulu amma wani mutum ya wuce annabi yana baya yana fitari yana biyan bukatarsa sallallahu alaihi wasallama fa sallama alaihi sai wa annabi sallama falam ya rudda alaihi sai annabi bai bashi amsa bai ba, amsa sallama saboda kada ya magana a lokacin da yake fitsari ana fahimta mala ya ce wa yukrahu an yabula fi shib fi shakki wa nahawi an gane wannan ko wato makaruhi ne mutum ya fitsari a cikin rami inda ka ga ya tsage haka a jikin bango kuka zafi fitsari a ciki shine shak karkai makaruhi ne wani saboda ne ya ce da makamantan abun kamar rami kamar kaza ko ya ce li hadithin qatada saboda hadithin qatada Allah ya kara masa yadda ana abdullahi ibn sirjis daga abdullahi dan sirjis Ya yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wato naha an bala fil jihuri, annabi ya hana fitsari a cikin rami an fahimta ya hana yi fitsari a cikin rami ƙila li ƙatada sai aka ce wa ƙatada shi marwacin hadisin an gane ko aka ce masa fama balul juhul to me yasa ba za a fitsari a cikin rami ba me ne fa qala yuqalu innaha masakil jin ana cewa wurin zaman shedanu ne suka je cewa wurin shedani fitsari yasa gaban ka yi rufi kaf aka Allah ya kyauta ko yayi ta tsawo shi ma duk kaga musiba ne wannan malam ya ce wali annahu wali annahu la ya amanu an ya kuna fiye hayawanin fayyuki na daga cikin abin da ya sa ake so kaske tsari a rami saboda ba mamaki akwai wata dabba wata halitta a cikin ramin sai fitsarin ka ya cutu ya cutar da su saboda wannan dabba za ta iya cutuwa in dabba ce da ba ta san ruwa ka bi ka ta cutar da ita in dabba ce da kila yana mata gafi ne ko za ta ji kamar gishiri ko wani abu da nisa da ita ta don ma dai komai mai aka ce cuta to an san cuta in ta san ruwa ka kamar masa cikin ramin kuma to karka ne ya ce auya kunu maskanan lijin ne ko kuma ya zama wurin zaman shaidanin ne aljanin an gane ko yi uzihim sai ya zama ya cutar da su aljanin wa yukrahu an yadkhul al-khala' in shay'in zikirin Allah? makaruhi ne ba a so ya shiga ban daki da wani abun da akwai amfani akwai kai zikirin Allah a ciki kamar ka shiga cikin ban daki da Qur'ani ba so illa li hajatin sai dan biyan bukata sai dan da bukata in ta ta kama kila ba wanda zai ce maka Qur'ani ko hadisi wa kana da yanzu na'am eh a waya in so samu ne karka amma wasu na ganin ta waya da sai gufin ba ƙwar'anin ba ne a buɗe sai dole shiga wani application ka daddan nasa ne yake fito shi ba matsala na sai mutum eh an fahimta sannan yake cewa li'annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama domin annabi ya kasance kana idza dakhala al-khala ya kasance in ya shiga ban daki Wa ba a kati khatimuhu yana cire zobensa in zai shiga ban daki an rubuta muhammadin rasulullah a jiki akwai allahu ba mu sai ga muna shiga ban daki da zabba an rubuta suna allah ko an fahimta ko da sharbi shi ma rubuta suna allah duk nan ba kyau amma inda alhajati wa barura, amma yayin lalura da kuma bukatuwa zuwa ga shi din to fala ba asbabu ne sai ce kal hajati ila dukhul bil awraq an allati fiha ismullah kamar bukatuwa zuwa ga ka shiga da tsabar na takarda zuwa ban daki ba wanda zaka ba da wasu miliyan 100 an baka ko ko miliyan 10 a yadda kanka zaka kama ba kuma a cikin kudin akwai sunan Allah ne zaka shiga da ba aka shiga ba a kan dole aka sai ba laifi ga lura ce sai ta shige da abinka yake cewa fa innahu in tarakaha idan ya bar su wannan jaka na kudi kharijan a waje to kana arzan lisan alfa zai fa dawa ya ce dauke ni inda aka ajiye kudin sai aka sai ka wulla shi gida daga da jakarka Allah ya ce amma al-mushaf amma shi ko qur'ani an gane ko qur'ani fa innahu yahrumu dukhul bihi shi haramun ne ma fil ɗaya a shiga da shi ban ɗaki sawa'an kana zahiran aukafiya kaji amsa ga yace shin a bayyane yake ko a boye yake ko da a boye yake kamar da muke cewa to nan malam ya ce ba za a shiga da shi ba bi annahu kalamullah saboda maganar Allah ne wa huwa sharafun kalami kuma maganar Allah ita ce mafi daraja mun ce wa dukhulul khala shiga ban daki bihi da shi qur'anin nan fihi nau'un min al-ihana wallahi akwai wani nau'i na wulakanci a tare da wannan to shi sa ba a so Allah ta'ala ya shiryar da mu ya datar da mu za mu fara fasalin gaba eh ai dan kadan ne bari za mu iya yi babun rabi'a babi na hudu shine fi siwaki wa sunan al-fidda wato zai magana ne akan aswaki wannan babin da kuma sunnoni na fitra wanda aka halicci mutum dai shi dole ne ana so musulmi ya zama yana yin wannan abuwa ka ce sunan fitra in ka ce musulmi ne to dole kana wannan abu ko kana da shi ka yi shi yanzu kamar kaciya duk musulmi sun fi fitar shi sai yi zaman to musulmi na da kaciya idan ka duba musulmi a duk duniya ko ina yake ko baka taba ganin zuwa ka tabbaci hakika kawai yana da kaciya fitra ta ce kaciya a matsayin da na musulmi Allah yake ba mu amma kila malam zai karkata wasu abubuwa nan ma malam ya ce wa fihi iddatu masaila akwai mas'aloli a cikin wannan babi shi ma da za mu tattauna kamar wancan da muka kammala sai ya ce asiwaku daga ciki asuwaki fitsara ce ta musulunci ka dinga asuwaki an gane me ake nufi da asuwaki malam ya ce huwa odin shi shine sai amfani da katako ko itace auna hawihi ko makamancin katakon ko itacen fil isnani da haƙoranka awil li'a an gane ko ko kuma ainihin wato dasa shi lizalati ma ya laqu biha dan ka kawar da abin da yake makalewa a jikin haƙorin da wannan dafashin min al-aqimati daga abincin da kaci war rawa'ih da kuma wato odu kan ba wari kai almas'alatul ula mas'ala ta farko wanda ita za mu yi ko mu tsaya akan ta ba ta tsayawa dama kamar yadda na faɗa mala yace as-siwaku masnunun fi jami'ir awqati shi fa aswaki sunna ne a kowane lokaci da safe ne da rana ne da dare ne ko shi aswakin ka lafiya lau ina fata muna fahimta yace hatta sa'il har mai azumi ma kana azumi lafiya ka aswaki لو تسوق في حال صيامه دا اتمي ازمي جي اسواكي ا لوكاتن ازمن سا ينا ازمي كوما ي قال يتي فلا باس بذلك باب لفي ده wannan سواء كان اول النهار شن افركن يني ني wannan اسواكين او اخري كو اخرشن سا دمي قال يتي لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ترجيبا مطلقا ومن النبي يا فديتر اكن يين هكا شي اسواكين فديتر وانا إيه، ولم يقينه بوقت annabi bai iyakance yin asuwakin da wani lokaci ba duna akar cewa wai a yi da safa banda da dare ko da dare banda safi a koyaushe ana yi haitu qala inda annabi yake cewa siwakun haratu fanni shi asuwaki yana tsaftace baki marzatul lurabi kuma abin yadda ne a wurin Allah mana Allah mai girma da kaka ya yadda da asuwaki an gane ko wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma annabi alaihi salatu wasallam yace laula an ashqu ala ummati la amartuhum bis siwaki an gane ko inda kulli sala ba dan kada in matsa wa al'umma ba na umarce su da yin azwaki a duk sanda za su sallah a kowace sallah ya zama to cewa an gabatar da azwaki kafin a zo a wannan sallah Allah mu da ke sarki nake roƙo ya datar da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muke yi kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah